fitar daukar labaru lokacin tashin hankali na banban da lokacin da ake zaman lafiya dangance da sarkarkiyar da ke ga tabbatarwar labarin saboda ana kan sararin da ke turnike da tunani da hasashe wanda ɗan jarida zai iya faɗawa tarkon taka doka da aikata babban laifi da za a iya tuhumarsa da zai iya kai ga taka yancin kafofin labaru kun san duniyar dijital a yau ta ɗora fuskar samun labari kai tsaye shiko ɗan jarida yana son bayar da labari daidai lokacin da al'amarin ya wakana to amma bayar da labarin wani tashin hankali zuwa ga jama'a na buƙatar aje wurin da abin ya faru shi ko zuwa inda lamari ya faru na da wahala sosai ga ɗan jarida saboda yana buƙatar tsaro kuma ya kamata a kaucewa ga mayya tsakanin ɗan jarida da gungun 'yan ta'adda ko kuma girka wani haɗin kai ko gama baki tsakanin ɗan jarida da gungun 'yan ta'adda kenan akwai dukkan wa'annan haɗuran sarƙarƙiya a cikin aikin ɗan jarida don haka a fuskar neman labari ɗan jarida ya kamata tun farko ya dogara kan majoyin farko da ke wurin tare da fayyace matsayinsu da ya ga al'amari ya wallafa ta bakin hukumomin ministan tsaron ƙasa ko na cikin gida lokacin da suka ba da labarin to ku bayar da labarin yanda suka wallafa shi yanzu an ya kai ku je wurin ne ko tabbatar da kuna da kariyar masu kula da tsaro amma a wurin za ku aiki ku ne bisa yancin kan dan jarida yaunin da ke kansa shine ya faɗi a zahirin gaskiyar al'amarin da idansa ya bashi a wurin. Yaya 'yan jarida wakilai za su tace labarai ba tare da kasancewa ba a cikin haɗari tsakanin ɓangarori masu gaba da juna. Celui qui donne l'information. Duk wanda ke ba da labari yana kan haɗari saboda kowane ɓangare na son a ɗauki labarin ta fuskar abin da yake so. Ƙashin labarin farko da kuka samu ku isar da su daidai yanda yake tare da sanya garkuwa da ta dace. Misali an kai hari to ku tabbatar da lalle an yi harin yanzu sakamakon harin ba ku da shi saboda shi kansa wanda ya kyanke muku labarin baya wurin labarin farko ne da cewar an kai hari cikin karkara kaza a lokacin lokaci kaza to sai ku rubuta ku ce za mu dawo idan muka samu cikakken bayani saboda mafi yawan kuskuren 'yan jarida shine gaugawar sanarwa wanda ke sa dan jarida zai kai gaba da sakamako wanda yake ba daidai ba da zai iya canzawa kuma bai san ba ko yanayin al'amarin na kan gudana ko kuma wani halin da zai iya hana jami'an tsaro zartar da aikin su game da dukkan wa'annan shingayen ya waje ba dan jarida ya yi hankali sosai wajen ɗaukar labari a lokacin tashin hankali. you, not love.